Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rero amfani da sarauniya da fara'a da nomad da darul da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Rido kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin na wannan hantsi na ranar Juma'a biyar ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za mu sake kawo muku rahoto na musamman kan yadda 'yan Afirka ke mutuwa da kuma gamuwa da wasu sauran matsaloli a tekun Bahar Rum a su na gudu zuwa Turai. kamar kowace ranar juma'a maryam dauda na tafa da shirin kallabi daula salim kuma ta shigo da sharhin jaridun amurka akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkan da hantsi shugaban kwamitin harkokin shari'a na majalisar wakilan amurka yana son anthony general ɗin amurka william ba. da ya fitar da duk wasu takaitattun bayanai na rahoton kwamitin bincike na robert mueller da kwamitin mueller din suka rubuta jerry nadler dan jam'iyyar democrat ya tura wasiƙa ma mr ba bayan da kafafen yada labarai suka ba da rahoton cewa mambobin kwamitin mula ba su ji daɗin yadda ba ya takaita rahoton na mula ba saboda a cewarsu rahoton ya taɓo trump fiye da yadda ba ya so ya nuna wa 'yan majalisar dokoki da sauran jama'a. idan waɗannan rahotannin daidai ne to waɗannan takaitattun bayanan ya kamata a fitar da su ga jama'a ba tare da ɓata lokaci ba nadla ya rubuta ka riga ka yi tafinta na yanke hukunci a kan kwamitin bincike na musamman da ya takaita abubuwan da rahoton ya kunsa a kan shugaba trump ka saki takaitattun bayanan ba tare da ɓata lokaci ba zai baiwa amurkawa damar su yanke hukunci da kansu a cewar ba shafi hudu na takaitattun bayanan na sama da shafi uku na rahoton mula ya ce shugaba trump ko kwamitin yakin neman zabensa bai haɗa kai tare da rasha ba a ƙoƙarin da ta yi na canja sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 Kamfanin Boeing a jiya Alhamis ya amsa cewa matsalar na'ura ta taka rawa a mummunan hatsarin jirgin saman Ethiopia da ya hallaka mutane da dama a watan da ya gabata. Masu bincike a Habasha sun fitar da sakamakon rahotonsu na farko na mummunan hatsarin nan da ya hallaka mutane 157 suna cewa matsalar na'ura ita ce ta sa kan jirgin ya kalli ƙasa jim kaɗan bayan ya tashi yayin da matukan jirgin suke ta ƙoƙarin sarrafa shi. Ministan sufurin Habasha ya ce matukan jirgin saman Boeing 737 Max 8 suna ta bin duk hanyoyin da kamfanin da ya kera jirgin ya samar, amma sun kasa sarrafa jirgin. Abin da aka gano na binciken farko game da matsalar na'ura kusan ya yi kama da abin da ake zargi ya haddasa hatsarin jirgin Indonesia na 737 Max 8 a watan Oktoba da ya hallaka mutane 189 lokacin da ya fada cikin tekun Jaba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis shugaban Amurka da kuma mataimakin firimiyan China sun tabbatar cewa an samu muhimmin ci gaba duk da babu wata sabuwar yarjejeniyar cinikayya har yanzu a tsakanin kasashen biyu masu karfin tattalin arziki a duniya. Lalle hakika saura kaɗan Trump ya faɗi haka lokacin da yake zaune a ofishinsa na shugaban ƙasa tare da mataimakin Premium China Liu He a tare da shi. Sanarwar yarjejeniyar za ta iya zuwa cikin sati hudu masu zuwa watakila ƙasa da haka watakila sama da haka kuma a lokacin za a iya ba da wata sanarwa babba ya ƙara da cewa muna dab da kammalawa mun samu ci gaba sosai. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Alhamis ya janye barazanar rufe kan iyakar kudancin Amurka da Mexico da sauri don hana kwararowar bakin haure. Maimakon haka ya fada wa Mexico tana da wa'adin shekara daya don hana shigar da muggan kwayoyi da kuma karuwar 'yan gudun hijira zuwa Amurka. ko ya saka kudaden haraji akan motocin da ake shigar da su Amurka daga Mexico. Trump ya janye wasu jawabai da yi a Twitter a 'yan kwanakin nan yana cewa ya kusa rufe iyakar bayan da mai bashi shawara kan harkar tattalin arziki da kuma wasu 'yan majalisa na jam'iyyar Republican suka gargaɗe shi cewa rufe kan iyakar zai shafi tattalin arzikin Amurka wanda shine mafi girma a duniya. Wasu jami'an fadar White House suna ta kokarin samo hanyar da Trump zai hana bakin haure shiga Amurka, yayin da ba zai hana shigowar kusan dala biliyan ɗaya da 1.7 na kayayyaki da kuma ayyuka da ake samar da su ta kan iyaka kullum, tare da ma'aikata ɗalibai masu siyayya da kuma 'yan yawon buɗe ido da suka kai kusan rabin miliyan bisa doka. Wasu ƙasashen tarayyar Turai sun kusan su tsinci kansu cikin yanayi da amurka za ta daina basu bayanan sirri da kuma wasu muhimman bayanai idan suka ci gaba da kulla alaka tare da kamfanonin kere-kere na china sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi wannan gargaɗi a jiya alhamis bayan sun yi taron ministocin harkokin wajen ƙungiyar tsaro ta neto a washington Muhammad Hafiz Babalu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a shirinmu na asuba mun kawo muku wani rahoto na musamman kan yadda 'yan Afirka ke ta mutuwa da kuma fuskantar wasu matsaloli a tekun Bahar Rum a yayinsu na ƙoƙarin gudu zuwa Turai. Za mu sake gabatar muku da wannan rahoton. har yanzu an kasa samun mafita game da makomar wasu bakin haure 64 waɗanda wani jirgin ruwan jamus ya ceto nesa da gabar libya a yayin da bakin hauren da aka cetar har yanzu ke cikin jirgin ruwan na ƙasar jamus a cikin teku rashin kyawun yanayi na daɗa barazana gare su kuma ita wannan ƙungiyar ƙasar jamus da ta ceto su tana nan tana ƙoƙarin neman gaɓar ruwan da za a amince mata ta saukar da su ba tare da wata matsala ba. Sabina Castelfranco ta shirya wannan rahoton muryar Amurka wanda ni Ibrahim Kalmasi Garba na fassara kuma zan karanta. Jami'an wata kungiyar agajin kasar Jamus mai suna CI wato idon teku sun ce sun kai ɗauki ma bakin hauren ne bayan da suka ji wani kiran neman taimako da aka yi ta wayar da kiran neman gudunmawa wadda ita ce wayar da bakin haure ke iya bugawa idan suka gamu da matsala a tekun bahar rum kungiyar ta ci ta ce ta ceto bakin hauren 64 daga wani karamin jirgin ruwan da suka masa yawa a ranar laraba bayan da hukumomin kasar libya suka kasa kai musu dauki kungiyar ta ci ta ce zuwa yanzu dai dukkanin waɗanda ta cetar ɗin suna lafiya to amma fa halin da suke ciki mawuyaci ne gashi ma akan wasu katakai suke bacci a buɗaɗɗen sashi na jirgin yayin da ake kuma fargabar wata mummunar guguwar teku na nan tafi har yanzu ba a san ko yaushe za a saukar da su ba wata mai magana da yawun kungiyar ta ci carlotta welbul ta ce sun aika da sako ga ƙasashe hudu na rokon a amince masu su saukar da bakin hauren ba tare da wata matsala ba. Tunisia and Libya did respond at all. Uh, Ta ce kasashen Tunisia da Libya sun ƙi cewa komai a yayin da kuma kasashen Italiya da Malta suka ce wannan bai shafe su ba kuma ba su yadda mu shiga yankin ruwansu ba. Ministan harkokin cikin gidan kasar Italiya, Matteo Salvini, ya ce ai jirgin ruwan mai suna Alan Kurdi na ɗauke ne da tutar ƙasar jamus kuma ƙungiyar agaji ta ƙasar jamus ce ke amfani da jirgin kuma uwa uba kyaftin ɗin jirgin ba jamushe ne saboda haka jirgin ya nufi ƙasar jamus kawai bakin hauren da ke cikin jirgin waɗanda suka hada da mata goma da yara biyar da kuma wani jinjiri sun samu kubuta ne a ruwa nesa da gabar zuwara wadda ke yammacin tripoli babban birnin ƙasar libya lokacin da al'amarin ya auku jirgin kungiyar ta ci na yankin ruwan inda ya je neman wani karamin jirgin ruwa kuma mai dauke da mutane hamsin wanda ya kiran da aka yi mara dauki kafin ya ɓace bat ranar litini da mutanen ciki Webul ta ce sun kuma aika da saƙon roƙo na neman a bar mutanen su sauka don kawai su samu ruwan kwana. The ship is currently close to Lampedusa and it will also stay close to Lampedusa because it's the Ta ce yanzu haka jirgin mu na kusa da tsibirin Lampedusa kuma zai tsaya nan daura da Lampedusa din saboda nan ne gabar da tafi kusa da mu kuma gashi ma ba mu da izinin zuwa ko ina saboda haka rashin azanci ne ma mu yi ta zagaye a tekun. don haka za mu tsaya a nan har sai an samu mafita ta yadda za mu iya sauke bakin hauren a wata gaba. To Allah shi kyauta kafin mu ci gaba bari mu ruga ruga. shan baji dan na da guba dole ni yadda lamu marku barka lamu lami do hayatu bi isa sanna do yaya dan bidudu aminatu dottiwa potunga sanu baba madina ande bolamu, lamu lamu dottijo dottijo bi barka i alhaji abba i aminatu hande beti lamu, ba muhammadu nuru razil ɗo gonga hande jawro rasil ɓeddi mangu hajja binta on woni dottiwa hajja garu woni dottiwa baba lamu baba o lamu baba umaru sanda a holliyam gonga mesanga kwa bulembelembe olembesanga kwa bulembelembe darjaji lamu waddi umatore delege yotti habe meselo mel sobiraɓe mada fere fere yoti, alhaji suudi président a yottina da abba jidda da ha abba ali modibo Bonana, suwa amhami jaɓɓama e muhammadu kabiru sufuyanu goni yusufa deje be basilu suwa Olembe, lembe sanga Olembe, lembe ko lembe laminu directeur fe hami jaɓɓama umaru Haman, nuru hami jaɓɓama su muhammad nuru hami jabama alhaji abakar jamu am hami yattama alhaji abakar jamu am jabama Umar Yatti a gaishe ka yanzu kuma ga Maryam daud da shiri na gaba. saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu ne muna nan tare da babbar bakuwar mu Farfesa Hawa Ibrahim ta Jami'ar Harvard da ke nan Amurka. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi da ita inda ta ci gaba da bayani kamar haka. yawancin mutanen duniya sun sani a game da cases na amina ne da na safiya lokacin da muke kes na babu telefon don ma sai mun a kawo gsm ba a kawo gsm akwai 090 muka fito kaduna ne sai mu samu layin waya wani lokaci kesi suna masu sai mun hau jaki ko doki mu shiga wasu lungunan kesi da muke yi a katsina sannan a samu waya ma eh, a a samu inda kotun ma yake wasu clan inda suke to ashe mutanen europe europe ana kira european parliament suna bi suna gani me ake yi to bayan da aka gama kes ɗin 2005 sai suka nemi suka ban ana kiran shi of price for freedom of thought su waye suka baki european parliament da suka bani wannan prize din lamba yabo da kuma tagwalla sai buɗa mini kamar stage na duniya kika samu karbuwa a duniya eh yawa to wannan sabon karbuwa ne a duniya din sai yasa yanzu nake muke magana na tafi kasashe sun fi saba'in na duniya su sa su ake ni a'a akwai abin da yake faruwa kaza ki je a taimaka kaza akwai lokacin suka tura ni iran ana kokarin za a yi jefa za a jefi wata mata aka ce in je in haɗu lauyoyin gurin in ga yadda zan taimaka musu kuma kamar da muka yi bayani wani lokaci shi mai mulkin jordan israel highness prince alhassan ya kira ni majalis nashi na shekara ɗaya a jordan in ga taimaka da zan yi in taimaka musu da training training na alkalan shari'a kuma empowering mata da information to ma ya buɗa min wancan gefen to sai kuma fannin karatu da kuma koyarwa ya fito to kamar yance miki dai na yi koyarwa fiye da kasashe 20 a duniya a ita hajiya aisha kawata muhammad a wannan watan sha biyu da ya wuce ta same ni a rome italy muka karantar da yara ɗari da biyu daga kasashe 28 na duniya akan me kuka karantar da su karantar da su akan critical human rights thoughts introduction nashi kamar mu ɗauki maganan kare mutuncin rayuwar ɗan adam da kuma mutane masu immigration mun yi maganarsa mun yi kuma magana yadda duniya ta fara canjawa na social media mm-hmm. wato maganan da ake yi na fake fake news labaran bogi ya aka fara shi yake tafiya ya kuma zai zama ya rinjaye mu ya kuma rinjaye wato matsayin mu na mutane a kasashen su to irin wa'annan muna dan koyarwa dai amma karfin zaman kamar yana ce yana Boston ne da kuma wannan jami'a na Harvard din wato ba kya wani koyarwa ta bangaren shari'a ta addinin musulunci eh ba ku shakka wannan shine karfin aikin da nake yi yanzu especially game da mata koyarwan da ne a jami'an harvard ana kiran faculty din divinity school na koyar da turance women justice and shari'a ke yanzu kin kware kenan a shari'a eh to ba zan ce na kware ba tun da ba mai kwarewa fa sai Allah duk wanda ya ce ya kwarance na kan dan ji nauyi da shakka idan mutum ya ce ya kai ya kawo a ilimi ka guje shi amma muna kamantawa kuma kullum muna kokari mu ƙara ilimi ke amma asalin ki ke musulma ce ko eh ni an haife ni musulma mm. saboda haka kin san me shari'a ban san menene shari'a tun ba wai na eh, na kin karanci shi bane karanta shari'a ba lokacin da wallafa takarda na na kawo shi Najeriya saboda in samu karba a Kalifit a Sokoto mm. in kai wa sultan ya bayar a duba in na yi kuskure a min gyara kafin a ce an wallafa shi ma wato a cikin ba da takardar daga baya na isa wasu gurare su ce me kika sani akan shari'a to wani lokaci muna ɗan yi sake da ma kula ana wa ganin domin yawancinmu a wasu bangaren ɗin ba wai sai mun karanta shari'a muka san shari'a ba wasu kuma sai su je su karanta shari'a su fi mu da muka karanta shari'a sanin shari'a kuma shari'a nan fa ya sha bamban wasu mu mun ɗauki addinin nan mun sa shi a jikinmu ne ba a zuciyar mu take ba addini ya rinjaye ka a zuciya ya fi nauyi daga zuka ya fashi a jikinka duk abin da ka yi kana sanin cewa ba daidai ba ne zuciyarka za ta raya maka ya babu shakka duk mun sani allah mana limiri mun san gaskiya mun san ba gaskiya ba ajiye gemu da sa rawani ba shi ne musulunci ba sa hijabi duk yana da kyau ba shi ne musulunci ba na biyu shine sai na gane kaman mai yawancin manyan kasashen duniya kamar rome yanzu suna da faculty na arabic a rome a vatican a vatican suna karanta ba abin da suka karanta wasu arabic so sun fi mu ilimin islama mu muna nan muna faɗi tashi nan ba mu san me muke ciki ba a karance eh, a karance mu mu so mu karance su ba so a'a krista ku guje su ko kaɗan su yanzu suna shan mu za su zo su dawo daga baya su ne za su koya mana addini din ba mu hankali ba in kika tafi library kamar na harvard kina neman takaddun da zaki karanta ki san abubuwan islama biyu bisa goma ne aka rubuta mutanen musulmai takwas bisa goma ba musulmai ba ne so ba wai addinin ba mu kara kwazon karatu hmm, kuma mu karanta mu san addini sosai ko mu kasu su kama gefe ɗaya na addini kamar ai akwai kamar major school of thought a mm. islam guda hudu ne ai eh. hambali shafi'i a maliki da da hannafi hannafi wa'annan wani lokaci sai mu kama maliki mu ce maliki ne na zamu yi amma bai hana mu mu san kaɗan daga cikin abin da hannafi ya ce shafi ya ce hambali ya ce ba sai mm. ƙara ba mu yaran mu ƙarfin sanin addini mai yawa amma karmi addini daga ta sama sama ba To masu sauraro anan za mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da ci gaban wannan hirar. A madadin bakuwar ta mu farfesa Hawa Ibrahim da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. gaishe yanzu kuma ga Daula Salim da sharhin jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Politika inda aka rubuta labari kamar haka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan sauye-sauyen yanayi tare da fadace-fadace da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki da ake samu suna taimakawa wajen haddasa masifar ƙarancin rashin abinci da ke shafar akalla mutane miliyan 113 a ƙasashen duniya daban-daban. A cikin rahotannin shekara da shekara na bana da ta gabatar, hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce daga cikin ƙasashen duniya hamsin da uku masu fama da ƙarancin abinci ba kamar kasashen yemen jamhuriyar demokaradiyyar congo kinsasha da kuma afghanistan bari mu je jaridar washington post inda aka rubuta labari cewa babban jigon mashawarta na kungiyar tarayyar turai ta eu michael vania ya ce birtaniya na ci gaba da kusantar lokacin da za ta cimma burinta na ficewa daga kungiyar sai dai kuma har yanzu ba wata takamammiyar yarjejeniya da aka cimma akan yadda za ta fice har yanzu dai a jaridar washington post da aka rubuta labari kamar haka majalisar dokokin kasar new zealand na yunkurin tsaurara dokokin mallakar bindiga a kasar tun bayan harin da aka kai wa wasu masallatai biyu na kasar a watan jiya a ranar talata ne aka karanta shirin dokar a karo na biyu a majalisar dokokin kasar kudirin dai ya samu kurkun amincewa 119 da na rashin amincewa daya wanda zai haramta mallakar bindiga irin ta sojoji da kuma irin wadda ake amfani da ita a karin da aka kai a ranar 17 ga watan jiya a masallacin annuru da na lindenwood a garin christchurch da ya yi sanadin mutuwar mutane 50. bari mu leƙa jaridar new york times inda aka ce an kama wata mata 'yar kasar china bayan da ta kutsa cikin jerin gidajen hutawa na shugaban amurka donald trump da ke jihar florida inda kuma aka same ta dauke da wata na'urar kwamfuta mai lahani a cikinta daga ƙarshe sai jaridar new york times inda aka rubuta labari cewa masu zaɓe na birnin chicago sun yi abin tarihi bayan da a karo na farko suka zaɓi mace baƙar fata akan mukamin magajiyar garin na ɗaya daga cikin manyan biranen amurka mafi girma abin sha'awa ma shine cewa takarar an yi ta ne tsakanin mata biyu wanda dukkansu baƙaƙen fata ne inda kuma a ƙarshe lori lightfoot mai shekaru 56 ta kayar da abokiyar takararta tony prelinko Ms. Lightfoot ta sami kashi 74 a cikin ɗari na ƙuri'a da aka jefa yayin da malama Winkle ta sami kashi 26 a cikin ɗari. Sharhin jaridan Amurka kuka saurara na wannan makon Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa mu huta lafiya. da daula yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka sunana gambo garin fataskun da tsohuwar kasuwa a garin fataskun a yau na so na mika sako na jaje ga yan umu al'ummar jihar zamfara irin wannan abubuwa da ke faruwa ba mu da abin da za mu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una da fatan Allah ubangiji ya kawo ƙarshen wannan itila'i. wannan masifa da take faruwa allah ya kawo ta allah ubangiji ya kiyaye na gaba wannan abu da ake yake faruwa gaskiya akwai tashin hankali sannan kuma ina kira da jan hankali ga ɗan uwana al'ummar musulmi da cewa da yawa daga cikinmu mu kiyaye nema da muke yi na neman dukiya saboda irin hali da ake fadawa na hallaka na ganin sai an yi kuɗi ko ta halin kaka to wannan al'amari fa a bincika a gani. Assalamu alaikum mai Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jega. Kira da shugabannin Najeriya da sarakuna da mallaman addini da masu arziki da Allah ya rata don Allah kuwa talakawan Najeriya adalci. saboda talakan najeriya wallahi bai san kansa ba bai san cancanta ba sai dai wanda ka ba shi kuɗi ko mi gaskiyar ka ko mi faɗa abin nan ka wallahi idan ba ka ba shi kuɗi tambayar banza ne don haka ko masu mulki kun sani wallahi wani ko iya ce ka ba da mulki wallahi ba za ta ba shi ba amma saboda ya ba da kuɗi talaka ya rude ya bi dubu biyar dubu goma ya zaɓi abin da zai cancanta ba don haka ina roƙon ku don Allah ku duba ku gani kuɗaɗen da da kuka ɗuka kuna kai turai da ƙasashen larabawa wallahi suke gara garin su ko kun ki ko kun su ba ku da uwa ba ku da uba sai Najeriya ko kun ci ko kun yadda talakawa na su ne ɗan uwanku don Allah ku tausaya saboda mulkin na hakucin ne karka kuna kokari don Allah ko rage zalunci Allah ka taimaki Najeriya da 'yan Najeriya Allah ka halaka al'ummar Najeriya Allah ka kawar da zamu gaban ba Allah ka ɗebe mana jahilci da duhun kai mu gane cincinta da fahimta daga ɗan uwa mai Allah na cikin garin jiga. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Raifata daga karamar hukumar Gombe na jihar adamawa Najeriya. Bari in amfani da wannan damar domin yin tsokaci dangane da wuce gona da iri da shugaban Amerika Donald Trump ya yi na amincewa da mallakar tuddan golan ga kasar bano Isra'ila. Wannan lamarin bai zo wa duniyar da mamaki ba. ganin cewa abinda ake tsoro a da yau babu shi wata karfin soja na kasar isra'ila da aka santa da shi duk kasar da aka gana da barazana ga kasar kanon yahudu kawai sai a kirkiro wata masifa a auka mata da yaƙi da sunan yaƙi da ta'addanci haka aka yi aka wargaza kasashen iraki afghanistan libya da ita kanta kasar syria yayin da a gefe guda ake ta amfani da kasar iran wata farisa wajen tilastawa itar kasar saudiya ta sassauto to yanzu kuma ga muhammad hafiz baballe da labaran duniya amman fa a takaice. Babban kwamitin harkokin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka yana son Anthony General ɗin Amurka William ba da ya fitar da duk wasu takaitattun bayanai na rahoton kwamitin bincike na Robert Mula da kwamitin Mula ɗin suka rubuta. Kamfanin Boeing a jiya Alhamis ya amsa cewa matsalar na'ura ta taka rawa a mummunan hatsarin jirgin saman Ethiopia ko Habasha da ya hallaka mutane da dama a watan da ya gabata. Masu bincike a Habasha sun fitar da sakamakon rahotonsu na farko na mummunan hatsarin nan da ya hallaka mutane 157. To masu mu nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin mu yi sallama da ku muna taya Malam Ali Isiyaku Usman a Katar da amaryarsa Hajar Isa wato Ummi. murnar ɗaurin aurensu da za a yi ranar lahadi da karfe 11 na safe idan allah ya kai mu a unguwar yaka sai layin alhaji hamma a birnin kano allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi muhammad hafiz baballa da ya karanto mana labaran duniya da salaman abu da ya haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin jimi ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri